الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وانا مسلمي بركة مدسادوة أولا لوكتشي من البركة أولا بجري من البركة مثلا أنس بن مالك أيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yau 26 ga watan al-muharram shekara 437 kuna ce 27 ne? 26 sannan kuma na ce al-muharram da yawa kuna yin kuskure ana ce muharram kuskure ne ce muharram sai dai al-muharram duk lokacin duk inda ya zo a cikin nasoshi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cire masa ma'arifa al-muharram ake cewa shaharullahi al-muharram an gane zulqa'da wa zulhijja wal muharram ah, wanda kuma shine 29 ga watan goma na shekara 1400 ai 2016 miladiya muna fatar Allah ubangiji ya mana katari da daidai a cikin abin da muke karantawa daga cikin wannan littafi mai albarka umdatul fiqhi na al'imam al-muwaffaq ibn kudama al-makdisi Allah ya mata rahama mun yi karatu da ku zuwa ƙarshen babu tayammum haka ne ko amma ta dai akwai ɗan bashi kaɗan na abin da ya rage ba mu ƙarisa sharhi ba a cikin wannan babi yau kuma muna so mu shiga cikin babi na gaba shine babul haidi don haka yanzu za a karanta mana darasin da za mu yi na yau amma kafin nan bari mu ɗan ƙarisa abin da ya rage ba mu faɗa ba amma wanda ya zama dole kaɗai a cikin babin da ya gabata cikin babu tayammu malam ya jera abubuwa waɗanda su ne sharuɗa waɗanda dole sai sun tabbata wato kafin taimama ta inganta sharuɗa guda hudu haka ne muka yi sharhin na farko na biyu daga ciki shine malam ya ce dukulul wakti shine daga cikin sharaɗin ingancin taimama shine zama lokaci ya shiga abin da yake nufi shine baya halatta lokacin sahur idan baka da ruwan da za ka yi taimama da za ka yi alola nake nufi ko kuma baka da lafiyar da za ka iya taɓa ruwa sai ya zama na sai ka yi taimama kafin ka yi sallar asuba to lokacin sahur ai ana yi lokacin asuba bai yi ba ko to in ka yi taimama tun lokacin yana nufi taimamar ba ta yi ba don haka in aka zo lokacin sallah asuba sai ka sake taimama kuna gane maganar kamar yadda idan ka yi taimama karfe sha biyu kana jiran sha biyu da rabi a zahar ta yi ko karfe ɗaya ka yi sallah sai daga baya ne lokacin ya yi to sai ka sake taimamar saboda dole sai lokacin ya shiga kafin kake yin taimamar kun gane maganar shine ma'anar dukulul wakti wannan maganar ita ce maganar jumhurin malamai na mafi yawan mazhabobi sun gina ta ne akan maganar da muka fara yin ta a baya cewa shin wai taimama kan hal yarfa'ul hadasa aw yubihu salata faqat shin taimama tana ɗauke hadasi a madadin alola ko kuma matsayinta bai kai matsayin alola da wanka ba tana nan a matsayin baka da tsarki amma ta halatta maka ka yi sallah ne duk da baka da tsarki kuna fahimta wannan shine sabanin sai jumhurin malamai suka ce la tarfa'ul hadas har yanzu kana da janabarka har yanzu baka da alola duk da kayi taimama amma tun da kayi taimama ya halatta ka yi sallah amma har yanzu ka yana nan to tun da bata da matsayin alola ta yaya za ka yi ta tun kafin lokacin sallar ya yi tun da don a halartar da yin sallah ne to sai ka bari sai lokacin sallar ya yi kafin ka yi ta idan ka yi kafin ta to amfanin me za ta maka don haka sai ka bar ta sai lokacin sallar ya yi sai ta halartar maka da yin sallar kana yin sallama ta kare kun gane maganar saboda a fahimtar su shine taimama latar fa'ul hadas to amma a maganar waɗansu daga cikin malamai wanda ranar na ambato muku waɗansu daga cikinsu wanda cikin da shehul islam ibn taimiya da waɗansu daga cikin malaman ta hakiki suka ce ko da waɗansu suka ce a'a ai taimama badal ne na alola wal badalu ya hudu hukumar mubaddal an ce ka yi alola idan kana da janaba ka yi wanka idan tana da haila ta yi wanka sai Allah ce falam ta ji duma'an baka samu ruwan yin wankan ko alolan ba sai Allah ce fa tayammamu ku yi taimama sai taimamar ta zama madadin wanka da alolan don haka kamar yadda za ka iya yin alola tun sha biyu bayan karfe ɗaya ka yi sallah haka taimama ma kana iya mata kamar yadda in ka yi alolar ka tun lokacin sahur idan asuba ta yi kana iya yin sallah ko ka yi wankan janaba tun lokacin kana iya yin sallah daga baya to taimama ma in ka yi ta tun kafin lokaci tana iya inganta ka yi sallah da ita an fahimta wannan zancen ya fi ƙarfi saboda abinda Allah ya bautar da mu da shi a cikin alkur'ani shine cewa ya mana kada ku yi sallah sai kun yi tsarki wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba sai kun yi tsarki a can gaba sai Allah ce mana falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan yin tsarkin ba mu sai ku yi taimama tunda ya gaya mana haka ya zama hukuncin taimaman daidai da hukuncin wancan ne amma hukunci na iya adadin lokaci kafin ku samu ruwa matukar kuna lokacin falam jidu, to kuka yi taimama to taimamar ku ta zama daidai da yadda alola da wanka yake jama'a an fahimta wannan shine a takaice don haka ya halatta ka yi taimama ɗaya ka yi sallar farilla biyu a wurin jimhurin malamai ya halatta maka ka yi taimama a yanzu don ka yi sallar azahar in ka yi sallama daga sallar azahar to ba batun yin wata farillar kuma ballantana ka ce zaka iya rike taimamar ka ba zaka karya ba kamar na alola sai la'asar ta yi a in la'asar ta yi sai ka sake wata ko kuma in ka zo yin azahar da la'asar in ka yi azahar yanzu sai kuma ka zo ka sake wata taimamar ka yi la'asar amma kana iya nafila a wurin dukkan malamai to amma zancen da ya fi rinjaye shine matukar baka karya taimamar ka da irin abin da ke karya alola ba ya halatta ka yi da ita duk abun da ake iya yi da alola matukar kana cikin halin falam ta jiduma'an baka samu ruwa ba ko ka samu ruwan ba za ka iya amfani da shi ba an fahimta matsala ta uku ai sharaɗi na uku shine anniya wannan duk malamai sun yi ittifaki cewa taimama dole sai da niyya saboda gairu ma'akulatil ma'ana ce baka iya gane ma'anarta ta hanyar hankali me yasa aka ce in babu ruwa ai da kuma sai a ce wato ka goge jikinka da tsumma misali tun da tsafta ake so a yi amma ka kawo ƙasa ka daɗa ƙara ɓatawa fa kenan wanda in akwai ƙasar da a jikinka za ka yi alwala sai ka wanke yanzu kuma da babu ruwan da za a yi alwalan sai ka ce ka ƙara ɓatawa wannan shine gairu makulatul ma'ana don haka dole sai da niyya hankali kadai ba zai iya auna ibadar taimama ba sai dai at-ta'abbud shine bautawa Allah da yanda Allah yake so inna Allah yahkumu ma yurid Allah yana hukunta abin da yake so ne jama'a an fahimta don haka niyya sharadi ne kuma wajiba ce in babu niyya taimama ba ta yi ba ya niyya take mun sha faɗa shine kudurtawa a zuci cewa gashi za ka yi kaza daga lokacin da ka tsuguna kai haka za ka dafa kasa. kowa kai kanka a ranka ka san me za ka yi wannan tunawar abin da za ka yi kuma tunawar cewa ka yunkura za ka yi saboda Allah shine niyya ka gama ba wai sai ka faɗa ka ce na tsaura niyyar yin taimama zan buga ƙasa sau biyu ko sau ɗaya sannan in ya sallar azhar zan sace wata wannan duk ba sai ka faɗa ba an fahimta sai yake cewa in ka yi taimama ka yi sallar farilla za ka iya tashi ka yi nafilolin da suke bayanta wannan dukkan malamai ba su yi saɓani a kan wannan ba an fahimta to sai na hudu a cikin wannan sharuɗan malam ya ce ba a yin taimama wa sallar da a lokacin da aka hana masallar nafilan da aka hana lokacin yinta wannan duk saboda wancan magana ne cewa la tarfa'ul hadatha wa inna ma tubihu salah lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi ya hana yin sallah ta nafila kamar idan lokacin da an tada sallan farilla a masallaci idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba to baraka tashi kai nafila ba idan rana tana cikin fitowa to ya haramta kai sallah ta nafila idan rana tana tsakiya ya haramta kai sallah ta nafila idan rana tana daidai lokacin fadawa za ta faɗi ya haramta kai sallah tana fila an fahimta sannan sai kuma bayan sallar asuba har zuwa rana ta fito da bayan sallar la'asar har zuwa rana ta faɗi hadisin abdullahi bin umar an gane ko ya ce manzan Allah ta salama ya ce la salata ba'da salatil fajiri hatta ta tsoro a shams wala salata ba'da salatil asiri hatta ta ash-shams waɗannan lokutan sai malam ce ba a yin taimama don a yi nafila a lokacin tun da dama an hana ka nafila an gane maganar sharaɗi na hudu shine a turab ya zama kayan amfani da turbaya mun yi bayani cewa a bisa mashabar hanabila da mashabar shafi'iyya wannan turbayar sai an samu ƙasa garin ƙasa an gane da asalin turbaya sai an same shi ya taɓa ka ko ka shafa kafin ka ta inganta muka ce sun gina wannan maganar ne akan min suka ɗauke ta matsayin tabi'idiyya ce da Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu a cikin suratul ma'ida wannan minhum sai ya nuna cewa dole sai ka shafi kasan da an samu wani bangaren sa ya shafe ka an gane ko wannan abun ya zama kamar taklifin ne bima la yuta dora ma mutum abin da ba zai iya ba in kana wurin da duka duwatsu ne fa in kana wurin da kasar su ko ina kankara ne fa akwai wuraren kasashen ko babu in kana wuraren da akwai kasan amma duk ruwa ya jika shi ta yadda ba yadda za yi ka samu turbaya sai dai taɓo ya za ka yi in kana wurin da ko ina ciyawa ce a sama to wannan sai zama dole sai an dawo kan fahimtar imamu malik ibnu anas allah ya masa rahama wanda yake cewa dukkan kullu ma sa'ida ala wajhil ardi duk abin da yake kan doron kasa ya zama a wurin shine kasa don Allah ya ce musa sa'idan ku yi taimama a kasa ina ne kasa shine inda kake menene a wurin amma ba abin da dan adam yazo ya sa ba kamar inda kake an yi plaster kaga wannan shi ba shine sa'idan ba amma in ka sauka asalin kasa yanda Allah ya halicci wurin ya yake duwatsu ne a wurin shiyayi ne duka a wurin an gane ko wanda dai shine kautur bayaci ko tabo tawa'un danye ko busashe ko wuri na kankara abin da ya samu a wurin da shi zaka yi taimama shine sa'idan tayyiban jama'a an fahimci wannan wannan shine kuma tarjihin shekul islam Ibn taymiya qaddasa lahuru ruhahu ina ji wannan shine kadan daga cikin abin da zamu faɗa kan taimama ina ƙara muku tambihi da cewa yawanci taimama mu a yanzu takan shafi ɗaya daga cikinmu ne a lokuta guda uku ku riƙe su na ɗaya daga ciki Shi ne lokacin da akwai ruwa amma ruwan sai ya zama wanda ba za a iya alola da shi ba ne kamar ruwan da mun yi bayani a cikin babul miya duk ruwan da sansaninsa ya canza duk ruwan da launinsa ya canza duk ruwan da wato ɗanɗanonsa ya canza har ya canza masa suna ba abokin zamansa ba ne kamar yana warin wato taɓo saboda arijiya ya ce wannan ba matsala dama abokin zamansa ne an fahimci wannan ko kuma kaji yana yana ɗanɗanon gishiri saboda yanayin wurin zamansa wannan ba matsala ko kaga ya yi launin kore saboda ruwan teku ne wannan ba matsala dama haka yake amma idan ba haka ba wani abu ne ya zuba a ciki sai ya canza shi to wannan ba za ka yi amfani da shi wajen alola ba a madadin wannan sai ka yi taimama in babu wani sai irinsa an fahimci wannan kana da ruwan kafiya wata guda ɗaya a leda in ka sha kana bukata in ka yi taimama kana so ka yi alola wanne ɗaya za ka yi kuma leda ɗaya ce kuma naira goma ce kaɗai a wurin ka saya ba ka da kuɗin sayan wani kuma ba ruwan alola ya za ka yi in ka sha rabi za ka yi alwala da rabi rabin nan ba zai ishe ka ba kana da katuwar kafa ya za ka yi sai ka shanye kayan ka bakin ka aleku sai ka yi mene sai ka yi taimama an fahimci wannan abu na biyu inda yake iya samun ɗaya daga cikin mu shine kana da lalurar da za ta sa ba za ka iya sa ruwa a jikin ka ba na sanyi kuma ya zama na cewa ba ka da ruwa mai zafi ko kuma ka gama talibinka ka ajiye hita a kusa da kai amma daidai ka gama ka soka su kuma su kuma masu wuta sai suka ɗauke kayansu sai zama baka da yadda za ka yi babu kananzir a risho babu itace babu wacece wannan duk yadda za ka yi wanka da ruwan zafi babu kuma janaba ta kama ka yaya za ka yi wannan ma sai aka yarda maka ka yi taimama amma ina so ku riƙe abu ɗaya da na faɗa shine idan ya zama na kafin ka nemo ruwan zafin har lokaci zai fita amma in ya zama na cewa za ka iya ka jira daga baya za a dafa maka in kana da mai dafawa ko za ka iya dafawa amma sai ka fita ka je ka roƙo kalanzir to sai ka je ka roƙo kun fahimta ba a don ana jin kunya a yi taimama ku gane wannan da kyau ba a kuma yin taimama saboda ana tsoron kar a rasa jam'i ana yin taimama ne saboda ana tsoron lokaci zai fita ba a yi alola ba ko ba a yi wanka ba amma saboda kana jin kunyar ka je ka ce a san maka ruwan zafi a ce me ya haɗa ka da wanka baka da mata ba ruwanka ka dage ka je ka nemo in ya so daga baya su maka dariya jama'a an fahimta ku gane wannan da kyau maza da mata duk suna iya sakaci akan wannan hailarta ta ɗauke tana da bukatan ruwan da za ta yi wanka kafin ta yi sallah amma kawai sai ta yi sakaci ta bari har lokaci ya fita wannan babban laifi ne an gane sai hali na uku da zai iya sa a ce baka da daman da eh, eh, ka da daman da za ka yi a lola shine kana halin tafiya a mota ko a jirgi amma kuma ya zama babu damar yin a lola jirgin sama akwai wurin yin a lola akwai banɗaki sai zama ka samu babu ruwa ko kuma baka ma san ma kai a cikin jirgi ma akwai wurin alola ba an fahimta ko kuma kana cikin irin bus na mai daukan mutane daga nan sai illa ma sha Allah su ba sa tsayawa su riga sun kunna kidan su kawai tafiya kawai ake yi don haka kai kuma lokacin sallah zai fita an tashi daga nan karfe hudu ko biyar kaga asuba ba ta yi ba an fara tafiya kai kuma karfe shida lokacin asuba ta yi kaga ba kai saka ce a tsaya ba su ba tsaya ba sai an je sai an je wajen karfe sha da a yi breakfast ya za ka yi da sallah asuba rana tana fitowa ka saba wa Allah ya za ka yi kun fahimci wannan ko kuma wato kana wani wuri ina faɗan inda ba za ka samu damar yin taimama ba ma fa kenan saboda ai ba a taimama da kujera sai da mele sai da ƙasa Allah ce sa'idan ban nan kuma ba sa'idan ban. ya za ka yi ko wanda yake jirgin ruwa ba daman ɗiban ruwa ko wanda yake jirgin sama ko kuma wanda yake kulle a ɗaki a wani wuri inda ƙasar ba za a iya taimama da ita ba ko bai isa fito ba ko kuma kana jin tsoro ana ta harbe harbe in ka fito kai ma za ka zama nama kana kulle a daki kuma ga lokacin sallah ya yi ba kuma wurin yin taimama kuna gane irin wannan ko kuma barayi sun biyo ka sai ka ɗale bishiya sai ka makale in ka ɗan yi motsi za a gane ka kana shiru kuma lokacin sallah ya yi ya za ka yi irin waɗannan halayen in suka same ka shine malamai suka yi saɓani cewa dukkan sun yi ittifaki cewa ba za ka yi taimama ba don ba a yin taimama sai a sa'idan tsayiban dukkan sun yi ittifaki kuma cewa bai halatta ba a jinkirta sallah an gane da ƙaramin uzuri matuƙar kana cikin hankalinka ka sani to ya za ka yi waɗansu suka ce an ɗauke maka sallan gaba ɗaya saboda Allah ce fattakullah masta ɗatun ku yanda za ku iya kai kuma ba za ka iya ba ka zama kamar mace mai haila kenan wasu kuma suka ce a'a ka yi sallan daga baya ka sake ka yi ɗaya yanzu daga baya kuma fa sai ka sake waccan magana an ɗauke maka ba ta da dalili saboda duk halin da mutum yake ciki dole sai ya yi sallah ba abin da zai iya hana ka sallah sai abin da shari'a ta cire masa waɗanda shari'a ta cire musu sallah shine wanda bai da hankali ko kuma mace mai haila ko kuma wanda bai balaga ba amma duk sauran ko an ɗaga masa sai ya rama daga baya kamar bai bacci sannan abu na biyu shine ai eh, eh, magana ta uku ita ce waɗanda suka ce wato ka yi sallar a haka kuma sallar ka ta yi ba taimama kuma ba alola sai zama ka yi ka a niyya kawai ka yi niyyan ka zama mai tsarki shikenan sai ka yi sallarka. daga ba kuma ba za ka rama ba waɗannan ruwayoyin dukkansu kun gane ko akwai su a cikin masaban malikiya duka wasu fatoyin na imamu malik ne wasu kuma na almajiransa amma zancen da ya fi rinjaye daga ciki duka shine wanda ya daidai da fattakullaha mastata'tum ku bauta wa Allah iya yanda kuka samu dama me ka samu damar yi a nan yanzu sallah ka samu damar yin alola baka samu ba don haka wanda ka samu dama ita zaka yi a cikin sallar ma baka samu damar yin sujada ba saboda in ka sunkuya baka san me zai faru ba da kana yi kana dan zare ido kana sunkuyawa kana ima'i shikenan haka za ka yi sallar ka abin da ya samu kenan sai ka yi sallar ka a haka kun gane magana wannan maganar ita ce maganar da ta firin jaye ta yadda ko taimaman ma ba za ta iya samuwa ba Allah ubangiji ya tsare mu ya kuma ba mu damar yin ibada a cikin sauki a kowane lokaci to za mu shiga cikin babin da ya kamata mu karanta a yau ne babul haizi sai ku biyo mu na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب الحيض ويمنع أشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح malam ya ce babu haid babi akan haila wa yamna'u ashrata ashiya haila tana hana abubuwa guda goma na ɗaya fi'lar sala tana hana yin sallah na biyu wa wujubaha tana kawar da wajabcin sallah akan mai ita na uku wa fi'la siyam tana hana yin azumi na hudu wa tana hana yin tawafi na biyar wa qira'at alquran tana hana karatun alqur'ani na shidda wa matsal mushaf tana hana shafar alƙur'ani na shida ko na bakwai wallubta masjid tana hana zama a cikin masallaci walwata a filfarj tana hana saduwa da wadda take yin haila a cikin farjinta wa sunnata talaq tana hana yin saki irin na sunna wal da bil ashhur tana kuma hana abu na goma kenan yin idda ta hanyar kirga watanni abubuwan da take hanawa kenan guda nawa guda goma wa yujibul ghusl sannan tana wajabtar da abubuwa kamar haka na ɗaya tana wajabtar da sai an yi wanka bayan ta ɗauke wal bulugh tana wajabtar da balaga ga duk wadda ta yi wal i'tidada da bihi tana wajabtar da ayi idda da ita hailar abubuwa uku kenan fa idan qata addamu idan jinin nan ya dauke ubi fi'lu sawmi to an halatta wa mutum wato an halatta wa wanda ta yi wannan hailar an halatta mata fara azumi Wattala an halatta yin saki a lokacin an gane ko bayan jinin ya ɗauke daga ya ɗauke to kuma ya halatta a lokacin ta iya fara azumi ya halatta saki a lokacin walam yubah sa'iruha hatta tartasil sauran abubuwan cikin guda goma sauran takwas ɗin kenan su kuma ba sa halatta har sai bayan ta yi wanka waɗannan abubuwan biyu tun ba ta yi wanka ba bayan ya ɗauke ana iya yin su tana iya fara azumi ana iya yin saki a lokacin amma baya halatta sauran sallah da taɓa alƙur'ani da sauransu su ba sa halatta hatta tasila har sai ta yi wanka wa yajuzu listimta'u min al-ha'id bima duna al-farj ya halatta ayi istimta'i na wasa da mace mai haila amma da duk abinda bai kai zuwa ga farji ba Ni qauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam isna'u kulla shay'in ghayra nikah ku yi dukkan komi da su mata masu haila amma banda jima'i wannan shine babin haila wannan babin yana da abubuwa da yawa da matsaloli shi yasa za mu raba shi kashi-kashi kafin mu fara bayani akan wannan babi ina so in ja hankalinku akan wani abu mai muhimmanci wannan babi da yanzu muka shiga babul hail yana ɗaya daga cikin ahammu abuwa bilfat yana ɗaya daga cikin mafi muhimmanci a cikin babukan fikihu me yasa ya zama yana da mafi yana da muhimmanci shine yana da alaƙa kai tsaye da dukkan abubuwan da suke kewaye da rayuwar musulmi sawa'un ibada ce sawa'un mu'amala ce sawa'un kowace irin kowane irin al'amari na biyu da yake da muhimmanci shine kasancewarsa babi ne mai sarkakiya a fikihu yana da wahalar ganewa kafin daga baya ka gane ya maka sauki a lokacin da kake koyo yana da wahala tawa'un ga mace mai yinsa ko namijin da baya yinsa wannan abubuwa biyu su suke nuna muhimmancin wannan babin ya shafi rayuwar musulmi ta kowane bangare saboda yana da alaƙa da guda uku daga cikin rukunan musulunci yana da alaƙa da sallah yana da alaƙa da azumi yana da alaƙa da aikin hajji a cikin sallah Allah maɗaukakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alaisa idha hadatil mar'atu lam tusalli yana da alaka da azumi ce wa lam tasum yana da alaka da aikin hajji yace if'ali Ali kulla ha ma hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuru kaga yana da alaka da rukunan musulunci har guda uku yana da kuma alaƙa da wato tsarki ta yanda sallah ba za ta taɓa iya inganta ba har sai ana da tsarki shi kuma jigo ne a cikin babin tsarki kamar yadda yake kuma da alaƙa da wato babi mai girma na mu'amalan musulunci shine babin aure a lokacin da ake aure mu'amala ta saduwa tsakanin miji da mace Allah maɗaukacin sarki ce wala ta hunna hatta ya tsuhur qul huwa adam fa'tazilu nisaa fil mahid yana da alaka kamar da mu'amala ta in auren ya mutu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wannan hailar sai ta zama tana da alaka da wato dukkan bangarori na rayuwar dan adam ta ibada kamar yadda kuma take da alaka da rayuwar ginuwar ɗan adam da ci gaba da wanzuwansa samuwar ɗan adam asali tun daga farko tun daga cikin mahaifiyarsa wannan haila tana da alaka da shi jinin haila jini ne da yake fitowa daga mahaifar mata daga lokacin da mace ta balaga jini ne wanda yake fita daga mahaifar mata wanda yake zagayawa ya zuba galibi a cikin kowane wata yana zuba ne a bayan lokacin da ya kewayo domin nuna tsarkin cikin mahaifar da cewa babu wani abu na ɗaukan ciki daga lokacin da ciki ya shiga wa mace sai ta daina yin haila a galibi takan daina yin haila ne ta hanyar wannan jinin ana taskace shi sai ya zama shine ne janin shine abincin wannan jaririn da shi zai rinka rayuwa har zuwa lokacin da za a haife shi saboda ai jikinsa yana ginuwa yana ƙara girma yana dole akwai abincin da yake ci amma ta baki yake ci wake bashi mama wake bashi abinci ya ci wannan jini daga cikinsa ne ake tatse abin da zai iya amfanansa a jikinsa sai ya bi ta cibiyarta, ta wannan jijiyar sai ya rinka shiga yana gina masa jiki don haka dukkanmu abin da muka ci kenan muka ginu ga ke yana da alaka da rayuwarka kai tsaye don ka kowa a matsayinsa na musulmi namiji yake ko mace ya kamata ya koyi wannan babin in baka koya don kanka za ka yi haila ba za ka koya don yarka ka koya don matarka za ka koya don mahaifiyarka za ka koya don yar uwarka ka koya kuma don ɗalibanka mata in baka da ɗalibai in kai ba malami ba ne dole kana da mata ko kanwa ko ya ko mahaifiya ko ɗiya wannan shi yake nuna muhimmancin wannan babin a gare mu jama'a an fahimta ku mai da hankali ku bi mu bi mu bi wannan karatun sannu a hankali saboda mu samu mu fahimce shi abin da yasa nace mu bi shi sannu a hankali shine ba a gane shi a lokaci daya imamu ahmad ibnu hanbal Allah ya masa rahama yace shekara tara nayi ina koyan haila kafin na gane imamu ahmad ibnu hanbal saboda haka ba abin mamaki ba ne in ka ji wannan shi sa malamai suke mana tambihi da cewa za ka ji mutum yana ganin mai sauki ne kowa ya tambaye shi kawai mace a islamiyya ya ta bada fatawa akan haila ba damuwarsa bai tsaya yi karatu mai zurfi ya gane ba sai ya zama fa yudillu ma ya haɗi sai ya tabbatar da mata da yawa sama da yadda yake shirye da su ka ji tsoron Allah ka tsaya ka fahimci fikihun sosai ba kawai daga ka karanta yan hadisai kwaya uku hudu ka haddace sai ka ce shi shikenan Fatimatu bintu Jahash Hamnatu bintu Jahash wace ce shikenan ka gama gane haila sai kai ta bada fatawa ayi sallah kar ayi sallah mu mai da hankali mu ji tsoron Allah mu koyi wannan babi mu gane shi kafin mu bada fatawa kuma galibi daga cikin mata sun dogara ga da fatawoyin mu ne akan ibadarsu duk mace kuma mai tambaya ita ta gama nata in ta tambaye ka ka gaya mata gaskiya ko ka gaya mata abinda baka sani ba sai ka je gaban Allah li yahmilu azarahum kamila ka je ka ɗauki nauyin abin da ka faɗa duk abin da kake faɗa kuma a madadin Allah kana ba da fatawa kamar shaida kake a madadin Allah Allah ko ya ce sa tuktabu shahadatuhum wa yus'alun na ja kunnen mu sosai akan mu mai da hankali mu fahimci wannan babin da dika kafin mu samu amsar da zamu rinka ba da wasu ko mu koyar da matanmu, ko ƴaƴan ko iyayenmu, ko ƴan uwan ko almajiran mu Allah ya sa mu dace babul haidi babin da zai magana akan alhaid alhaid ma'anansa a lugar larabci shine as-sayalan wal jaraya wato gangaran abu da saukansa da kwararansa in an ce sayalanul ma'i sai a ce mata wato alma hadal ma'u ko hadal wadi wannan tafkin ko wannan wadin ya kwararo da ruwa sai a ce hada to da larabci kwararan abu shine ma'anan alhaidu amma alhaidu a mustalahin malaman fikihu wannan da yanzu za mu koya shine addamu tabi'i alladhi yakhruju min rahimil mar'ati min ghairi maradin wala nifas maimaita huwa addamu tabi'i alladhi yakhruju min rahimil mar'ati min ghairi maradin wala nifas shine jini na ɗabi'a wanda yake sauka daga mahaifar mace ba tare da dalilin ciwo ba ba tare da dalilin haifuwa ba damun jini ne duk abin da ya fita wanda ba jini ba ba da shi muke magana ba ana magana akan addam at-tabi'i jini irin na ɗabi'a ba jini irin wanda ba na ɗabi'a ba kamar jinin rauni wanda mace ta ji ciwo ko da ta cikin kafarta ne sai ko kuma a cikin mahaifarta wani abu ya, ya ji ciwo ko ta samu wani abin nan internal injury sai jini yake fitowa saboda sakamakon ciwon to ba da shi ake magana ba na ɗabi'a wanda ba ciwo ne yake jawo shi ba saboda haka haila ba rashin lafiya ba ne mata sukan damu in sun fara haila amma manzan Allah su salama ya nuna musu kar su damu yana tare da Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta sai kawai sai ta fara haila sai ranta ya ɓaci sai ta koma gefe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anufisti haila kika fara Ya yace mata karki damu me na daga hankali Ya ce ai wannan abu ne da Allah ya wajabta shi ya rubuta shi ya hukunta shi akan dukkan mata ƴaƴan haiwa'u dukkan mata banati Adam ƴaƴan Annabi Adam an gane ko don haka ba abin damuwa bane kuma haila ba ciwo bane kuma haila ba aibi bane a wurin mace bil ma haila din shine abin alfaharinta a matsayin tana da cikakkiyar lafiya don matar da bata da haila ta yiwu daga baya ba za ta iya ɗaukan ciki ba matar da ba ta haila ta yiwu daga baya ta samu wata matsalar da ita da kanta za ta je asibiti ta nemi maganin da za ta yi don haka shine asalin ɗabi'ar a wurin mace an fahimta ya kuruju min rahimil mar'a wanda yake fita daga mahaifa jinin da ya fita ba ta mahaifa ba ba da shi ake yi ba akwai jinin da yake fita wanda yake daga min al'irq daga jijiya ne duk da a jijiyan jikin mahaifa yake amma ba daga cikin mahaifa ba shi ne ake ce jinin istihaza kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma zalika irqun wa laysa bihayy wannan ai wata jijiya ce a wata riwaya yace inna ma hiya rakbatun min ash-shaytan shaytan da yake zuwa ya naushi wurin saboda ya fata wa mace ibadarta sai rikita ta saboda ta kasa gane yaushe za ta yi sallah yaushe za ta daina sallah an gane ko to ba da shi ake magana ba ana magana akan jini na ɗabi'a wanda yake fitowa daga cikin mahaifar mace sannan kuma min gairi marabin wanda ba ciwo ba ne ya jawo shi wala nifas kuma wanda ba dalilin jinin haihuwa ba nifas shi ne jinin da yake da alaƙa da haihuwa ko yake da alaƙa da naƙuda na ce yake da alaƙa da haihuwa wato wanda ya zo bayan ta haihu sawa'un da ta haihu nan mutum cikakke ta haifa mai rai ko ta yi bari ne na abin da bayi da rai matukar ya kai halittar mutum to wannan duk jinin da zai biyo bayansa shine damun nifas hukuncinsa ɗaya da na haila za mu je a nan gaba amma ba jinin haila ba ne sannan wa ma yalhaqu wa ma yulhaqu bihi jinin da ake hada shi da shi kamar jinin da mace ta fara tun daga lokacin da ta fara naƙuda ana gobe za ta haifu ko jibi za ta haifu dama tana yin lebo mai tsayi tana fara lebo sai jini ya fara zuba wannan jinin ya zama damun nifas jini ne na haihuwa duk da cewa bata riga ta haifu ba hukuncinsa ɗaya ne da jinin nifasi jama'a an fahimta wannan dai shine ake nufi da damul haid to mala yace babul haid ai ta azkuru laka fi hadha al bab jumlatan min al ahkam wal masail al muta'alliqati bi al haid malam abin da ya fara da shi shine bayani akan abin da haila take hanawa jinin haila kamar yadda muka ce jini ne na ɗabi'a kuma hukuncin jinin haila hukunci ne da ya tabbata da ijima'in malaman musulunci cewa yana hana wasu abubuwa kuma yana sa wasu abubuwa abubuwan da yake sawa su za mu koya abubuwan da yake hanawa su za mu koya a yanzu an fahimta malaman musulunci sun yi ijima'i a kansa saboda dalilai na hadisai da suke magana akan abubuwan da yake sawa da abubuwan da yake hanawa daga cikinsu akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki ya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata kuru ay thalatha hiyat bisa ga wani tafsirin da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين sannan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa waɗanda suka zo ingantattu da waɗanda kuma malamai suke da magana a kansu cewa sun inganta ko ba su inganta ba waɗanda suke koyar da hukunce-hukunce na haila waɗanda duka za mu ji su sannu a hankali an fahimta malam ya fara kirga abubuwan da haila in ta zo hailar take hana su sai ce wa yamna'u haila tana hana yana magana akan almani'u a cikin hukunce-hukunce na shari'a akwai abubuwan da suke da alaka da ibada wasu ana ce musu asharku wasu ana ce musu arrukunu wasu ana ce musu almani'u ne abun da ibada ba ta iya ingantuwa sai da shi abin amma don abun ya samu bai zama ibadar ta samu ba kamar tsarki sharaɗi ne a kan sallah in babu tsarki sallah ba sana. amma don an yi tsarki kuma bai zama sallah ta samu ba an fahimta sannan akwai arrukunu arrukunu shi kuma shi ne wato akwai asababu kafin nan Shi ne abin da yake sawa a yi abu wanda in babu shi to abin ba zai samu ba kamar shigan lokaci daga lokaci ya shiga zama sababi ne na yin sallah idan lokaci bai shiga ba yanzu ai sallan azahar wajibi ne a kanka ko amma yanzu sallan azahar wajibi ne ba wajibi ba ne saboda ba lokacin ta bane ba a samu sabab ba in sabab din ya samu kuma fa sai an samu sharadi shine tsarki in an samu shari'a da sabuba sun cika kuma sai a samu ar rukunu shine rukuni shi yana cikin mahiyar ibadan ne a shartu da da sababu su kuma ba sa cikin mahiyar ibadan ba sa cikin ibadan kamar yanzu in ka zo yin sallah sai ka tsaya a tsaye kaga rukuni ne wannan sai ka fuskanci alƙibla kaga rukuni ne wannan sai kai rukuku da sujada waɗannan duk a cikin sallan suke ko a waje in babu in babu tsarki akwai sallah amma tsarki yana cikin sallah baya ciki daban suke amma in babu shi babu sallah in babu rukuku akwai sallah amma a cikin sallah yake ko a waje to shine ar rukunu to akwai kuma almani'u shi kuma hanawa yake yi to wannan malam ya mana magana akan wannan abun ne almani'u shine abinda in akwai shi kuma sai a ce to babu sallah to haila tana daga cikin mawani na sallah in akwai haila to babu sallah an gane in kuma akwai sallah to babu haila kun gane ko saboda haila tana zuwa sallar ta kau abubuwa guda goma ne malam ya kirgo waɗanda haila take hanawa sauran babuka na fikihu a wurin waɗansu malamai in suka zo babin haila sukan fara ne da suwaye suke fara haila yaushe ake farawa in an fara yaya ake yi shi malam sai ya fara koya mana menene abin da haila ke hanawa ka iya menene abin da haila ke sawa ka iya in ka haddace su daga ba sai a koya maka yaya hailar take kuma yaushe ake farawa kun gane wannan to amma bari mu ɗan yi matashiya kaɗan wanda ya kamar ya zama dole mu faɗa kafin mu je kansa duk da cewa malam bai kawo shi ba nan shine na gaya mana haila da yadda take ɗabi'a ce a jikin mata yaushe ake fara ta kuma yaushe ake gama ta akwai maganganu na malamai da yawa galibin malamai sun ce mafi karancin lokacin da ake fara haila shine in mace ta kai shekara tara saboda a Aisha Allah ƙara ya gare ta ce. idza balagatil mar'atu tis'an idza balagatil jariyatu tis'an fa duk wanda ta kai shekara tara yarinya to ta zama mace ta tashi daga yarinya sai suka ce kuma lokacin shekarun da annabi su mai tare da nana aisha kenan sai suka ce a lokacin ne za a iya fara haila suka ce kuma galibi mata suna dainawa ne zuwa shekara hamsin tsakanin arba'in da biyar zuwa hamsin wannan maganar ana magana akan galibi ne amma wata ba ta fara ba ma sai ta kai shekara sha takwas wata shekara sha biyar wata shekara goma to wata kuma tana iya farawa ƙasa da tara haka magana da ta firin jayen kamar da imamu darimi ya faɗa kamar da shekul islam Ibn taimiyya ya rajjaha shine haila bata da mafi karancin lokacin da za a fara ta kuma bata da mafi yawan lokacin da za a daina ta in kin ga haila haila ce ba ruwanmu da shekarunki in kin ga haila kin daina ta kin daina ba ruwanmu da shekarunki an fahimta idan ka ce za ka kirga shekaru za ka samu matsala saboda bambancin zamani yana iya sa a samu bambancin lokacin fara haila bambancin garuruwa yana iya sa a samu bambancin lokacin fara haila sannan bambancin ashkhas mutane wata yarinya tana da saurin girma wata ba ta da saurin girma sannan bambancin wuri yanzu a cikin wannan karnin da muke ciki an samu cewa mafi karancin yarinyar da ta fara haila kuma har ta zama ma har ta ɗauki ciki wata yarinya ce da ake ce mata lina madina yar ƙasar peru wadda ta fara haila tun tana shekara uku da rabi ta ɗauki ciki tana shekara hudu ta haifu tana shekara biyar wannan matar lina madina yar ƙasar peru ta haifi yaro wanda ta hanyar sajiri aka cire wannan yaron ya girma a amerika kuma ina tsammani haɗin zera da raima wannan abun ya faru ne kuma 1950 s ne saboda haka in har an samu irin haka ka ya nuna cewa ka yanke adadin lokacin farawa fara haila ka gaba zai yiwu ba mahaifiyarsa ta ce ta ga yarinya ta fara jini tun tana shekara uku sai ta ce ciwo ne sai tana sa mata napkin mai sunan shi pampers ashe ita bata sani ba haila ce ita kuma ta zo tana wasa da wani har ya mata ciki tana yar shekara hudu lokacin aka je asibiti me ya faru da wannan yarinya aka gwada aka ce ciki ne kuma aka je aka yi sajiri aka cire yaron lafiyayye yana zazzare ido kaga wannan inda ka ce hailan ba na gaskiya bane da kaga yaro ai kaga dole ka ce hailan gaskiya ce saboda haka ba batun yanke adadin lokacin da mace za ta fara haila an gani sannan lokacin da mace za ta daina wata za ta iya wuce shekaru 45 ko 50 din nan yanzu kwanakin baya wata mace a indiya ta haifu bayan ta wuce shekara 60 an fahimta kaga allah yana iya yin abin da ya ga dama kamar yadda matar annabi ibrahimu alaihi salam bayan ta kai shekara 90 ta haifi ta annabi Isha, bayan ta ce a juzun tsohuwar akimun wanda na ba taba haihuwa ba kuma ba karariya Allah ce ce kazalika kala qala haka Allah ce kuma sai an yi haka kuma zai da aka yi wa tuhu qa'imatun tana tsaye fa dahika sai ta fara haila ya tafsiri mai muku daɗi bane tafsiri ne daga cikin wajahi na na tafsirin wasu malamai shi ana daga cikin asma'ul haid shine az-dahik wa tuhu qa'imatun tana tsaye fa dahikat kawai sai ta fara haila sai daga cikin aujishin tafsirin wannan kalmar kenan fa basharna ha bi sai muka ce wannan hailar da kika gani nan zaki haifi ɗa ne annabi sunan ɗan ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub shi kuma zai haifa miki jika sunansa yaqub saboda haka kaga ashe hukuncin Allah yana iya zuwa koyaushe abun mamaki an fahimta ko don haka duk zai kafin mu shiga idan uwa tunda ita ce galibi take tare da ya mace ta ga alamar iyarta ta ɗan fara girman da akwai alamar cewa za ta iya fara haila to ta fara koya mata labarin haila ta koya mata hukuncinsa kada ta yi ba ta san menene ba saboda da yawa daga cikin mata sukan fara ba san menene ba sai ta je ta yi sallah a haka sai ta kwaba a haka ku kuma ba ku sani ba ku kuma Allah ya ce muku ku anfusakum wa ahlikum naran to amma kai uba baka karantar da matar ba yaushe matar za ta karantar da diyar a nan still ina so in ja hankalinmu duka da mu gane cewa in muna da 'ya'ya mata ɗaya daga cikin haƙƙinsu a kanmu shine mu rinƙa jan su a jika irin waɗannan abuwa a wurinmu ya kamata su koya idan ke uwa ko kai uba baka koya ba ku koya ma 'ya'yanku wannan ba to za ta je ta faɗa wa ƙawarta ko ta faɗa wa malamin islamiyansu sai zama malamin islamiyansu ya riga ka sanin yarka ta fara haila saboda za ta gaya wa kawarta kawarta kuma sai ta rubuta a takarda sai a aika ko a ce malam wata mai wata tana tambaya a kan kaza sai a gano cewa wace ce ka kuma baka sani ba saboda haka wannan wajibinmu ne mu rinka koyawa ‘ya'yanmu a gida da ƙannenmu musamman a gida an samu ɗan ustazu ya fara karatu alhamdulillah ya yi karatu yanzu zai koya wa ƙannensa yaran gidansu su koya aurinsa ya fi akan su koya aurin malamin islamiyya saboda shi ba ajinabi bane a wurin su shi muharrami ne a gare su amma malamin su ba haka ba ne. kuma ba komi ne ake zuwa a tambayi malami ba sai in ya zama dole an fahimta sannan waɗannan suna duk da cewa addinin musulunci ya zo da kunya kuma a duniyar nan kaf ba wani ɗan adam da yake da kunya irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi suka ce kunyarsa ta fi kunyar budurwa wanda take kulle a cikin ɗaki wanda ba ta fita saboda tsananin kunyar annabi sai salama in an tambaye shi abu kunyar ba da amsa yake ji amma dole wannan abun haka yake faɗa kar ka ɗauka wai don kai kana jin kunya ko kai dattijo ne ko uwa yanzu yaushe za ta yi wannan taɗin da yarta wanda ya fi kowa datta ko da kunya shine Muhammadu rasulullah sallallahu amma haka rinka koyar da mata wannan wata ta zo ta tambaye shi ya rasulullahi yaya ake wankan haila yace ɗayar ku ta ɗauki ruwa ta ɗauki magaryarta ta sa a ciki ta kada yayi kumfa ko ta sa sabulu kenan wanda za ta wanke ta yi tsarki da shi yace in ta kada wannan sai ta dauka fa ta tsuhur sai ta yi tsarki sai matan ta ce ya rasulullah ya da ta yi tsarkin sai manzo Allah ce subhanallah yana jin kunya ba zai iya faɗa ba sai Aisha ta ce ke tsumma za ta dauka sai ta ɗan sa abun nan sai ta goge wurin jinin manzo Allah ba zai iya faɗan wannan ba yana jin kunya duk da wannan haka dole Allah ya tsora masa sai ya faɗa za a zo a masa tambayar da irin kowa zai ji kunyar ba zai iya faɗa ma tsakanin mace da mace ba amma an gaya masa duk da kunyarsa dole haka zai faɗa to yaya shi ya gama aje kunyarsa ya koya mana wannan sannan ubangiji inna allaha la yastahi min alhaq mu kuma mu zo muna jin kunyar ba za mu karantar da matan mu da ƴaƴan mu ba baka da uzuri in ka je gaban Allah ya tambaye ka wannan wala mu mai da hankali kuma dole sai Allah ya tambaye mu an fahimta kamar yadda ya zama wajibi a kanmu mu koya ma yaranmu maza kafin su balaga in kai mafarki ga yadda za ka yi abubuwan da muka koyar a kan maganar janaba ai ba dole sai ta hanyar jima'i ake samun janaba ba yaro a gidanka yana yaro karamin shekara sha hudu sha uku yana iya farawa ya yi janaba duk bai sani ba kama baka sani ba ya zo ya bi ku sallan asuba ko ya kira muku sallah ya zo ya ja ikama kai baka sani ba yana da janaba shi bai sani ba ya kamata mu mai da hankali da wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jan iyalansu a jika wajen koya musu abubuwa na ibada wanda ko da abun zai iya zama ya shiga da privacy su ne yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam don ya koya wa Abdullahi ibn Abbas ya koyar da shi ya gayyace shi ya zo kwana a gidansa wurin innarsa maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam suka kwanta akan shimfiɗa guda fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan tsayin shimfiɗar shi kuma yana kwance a fadin shimfidar ta kafar suka kwana tare da shi saboda ya gaya annabi yake kwana me yake yi da daddare ya yake sallar dare ya yake abubuwa duka ya zo ya to mana inda ba irin haka ba don Allah ta yi na zamu koya Abdullahi bin Umar kamar da yake cikin muwatta Malik Salim ɗansa saboda bayan Abdullahi bin Umar ya gama koyar da shi komi sai yayi wankan jaraba ya fito yana alola sai dan zai zai ce masa a'a baba yaya kuma na ganka kana alola bayan kayi wanka ala yakfika alghusl min alwudu ba ka koya mun cewa in an yi wankan janaba alolar ta riga wankan ya wadatar ba sai kayi alola ba ba kai sai ka wuce sallah me yasa kake alola da yana tambayarwa babansa baban yayi me yayi janaba ne janaban nan ta yi da mahaifiyarsa ne inda baban bai shigar da shi wannan harkan ba zai shiga sai ya ce masa bala ya ce in an yi wanka wanka ya wadata walakin ni a amatsu zakari fa atawadda wani lokaci nakan shafi al'aurata alola ta kare shi in sace alola kaga yaro ya riga ya gane wannan karatu da irin wannan ne zaka samu kanana kanana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda dukkan su annabi ya rasu ba su balaga ba ma da yawa daga cikin su amma zaka suna ruwaito mana da sai manya na babban magana saboda irin wannan harkar ta addini in an ce za a ji kunyanta to da yawa ba za su koya ba jama'a an fahimta sai ka ga yarinya ta yi aure wallahi da yawa kar ku ce na fita daga cikin darasi duk wannan mukaddima ce akan babin haila sai ka ga yarinya ta yi aure ba ta san komi ba ka ahkamis misalati wa taharati wa siyami ba abin da ta sani ba san ya ake sallah ba ya ake alola ya ake tsarki in an yi janaba ya ake yi to kaga aiki ya same ka kai ango sannan kuma wata za ta zo yo wata za ta zo ita ba ta san ma me za a yi ba ma zai zo ya taba ta mata ce dan iska sai akwai irin wannan da yawa inda iyayenta sun koya mata wannan za ta zo ta yi haka Allah ya kyauta saboda haka jama'a wannan babi babul hai wajibi ne akan mu dukkan mu koya wajibi ne kuma mu karantar da shi ga dukkan wanda ya waje bai san shi musamman kuma kamar yadda na ce mata tun suna ƙanana su fahimci wannan hukuncin kuma abin da ya fi bisa ga shawara shine makabar da ta zama mai sauki akan haila ita ya kamata sauki irin na wato wanda ba zai rikitar ba wanda kuma ya dace da nusus ba wai sauki na tatabbu'ur rukas ba a sauki irin wanda ya fi kusa da nusus saboda in mutum ya tsaya ya lankaya da masaba guda ɗaya kaɗai, to ba mamaki ya zama akwai wahala kamar yanzu misali cikin abubuwan da za mu karanta akwai abubuwan da ba dole bane mu tsaya akan masabar jumhu. ba dole bane mu tsaya akan masabar da muka saba karantawa a cikin ahlari da ishmawi na masabar malikiya saboda a cikin shi akwai abubuwa na wahala wanda in kace zaka koya wa yarinya da wuya ta iya matar ka ma a gida da wuya ta iya yo ko malami ma a zaure ba kowa ne yake gane musamman matsalar talfiki musamman matsalar eh, eh, eh, wanda yake a masabar malikiya ake da shi musamman masaban zada talatata ayyam malam yujawiz khamsata ashara yawman irin wannan karatun ba kowa yake iya shi ba to shi yasa za mu yi kokari ne mu tattace sai mu tsora ku akan fahimtar mazhabar da za ta zama mai saukin ganewa wanda za ka iya karantar da wasu sannan wadda duk ta ji cikin sauki ita ma za ta iya Allah ubangiji ya datar da mu kuma duk abin da za mu gina insha Allah za mu tsaya ne akan abin da ya fi kusa da karfin dalili wanda ya dace da faɗin Allah da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ba ganganu na ba gabata cikin malamai Allah ubangiji ya datar da mu da fahimtar addini kuma ya ba mu damar yin aiki da abin da muka gane ina gani a nan ne ya kamata mu dakata saboda ya zama a karatu na gaba za mu fara ko kuma za mu karanta waɗannan abubuwa da aka faɗa a yanzu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh